an ce mana mu jam'iyyar pdp ba mu da magoyan baya a arewa maso yamma dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp kenan kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa a atiku abubakar yake bayyana gamsuwa da dubun dubatar jama'a da suka tarbe shi sa'ad da yake kaddamar da gangamin yakin neman zaɓensa na yankin arewa maso yamma a birnin sokoto a ciko abubakar dai ya maida alƙiblar yakin neman zaɓensa ne akan magance matsalar tsaro da tawayar tattalin arziki da ya addabi jama'a musamman matasa abin da ke gabanmu shine zaɓe tsakanin kauda talauci da rashin zaman lafiya da rashin aikin yi da kuma kantan da apc suka kawo mana na rashin zaman lafiya na talauci da kuma rashin haɗa kai tsohon gwamnan jihar sokoto a tahiru dalhatu farawa ya bayyana arewa maso yamma a zaman muhimmin yankin da kan iya sauya alƙiblar siyasar Najeriya kamar yadda ya sha faruwa a can baya. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kano sanata Rabi'u Musa Kwankwaso a cikin 'yan dakiku ya dunkule manufofin Atiku Abubakar idan 'yan Najeriya suka zaɓe shi. Atiku shine maganin yunwa, maganin sata al'umma, maganin rashin aiki. Atiku shine inganta ilimi ya inganta mai masaukin baki kuma gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal shi ko shagube ya yi akan 'yan siyasar da ya ce suna awar suke da sokoto masu zuwa suna ba da labaran kariya suna cewa wai sai su to al'umma sokoto sun ce a sokoto ta sokotawa ce ba ta wani bace. Sauran masu jawabi a wajen gangamin da suka hada da tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan da mataimakinsa na Madisambo da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na majalisar wakilai Yakubu Dogara da ma wasu da dama. Duk sun soki lamirin gwamnati mai ci yanzu ta shugaba Buhari akan abin da suka kira kasawa musamman a bangaren taɓarɓarewar tsaro da tattalin arziki wanda suka ce ya kara jefa 'yan Najeriya a cikin ukuba. akan haka ne na tuntubi sakataren watsa labarai na jam'iyyar apc a jihar sokoto sambo bello don chadi domin jin martaninsa akan kalaman duk abin da kasar take ciki abin da kowa ya sani na musabbabi ne daga jam'iyyar pdp sannan kuma duk dan adam ya san gyara ya na wuya don haka mu cikin gyara muke kuma ta hankali sun san cewa ana nan ana kokarin gyarawa wani lokaci ka san ana tunka kuma suna walwala gangamin taron ya barke da sowa sa'ad da atiku abubakar ya bayyana cewa shi ɗan asalin jihar sokoto ne daga wurno kana kuma nan take juye jawabin nasa zuwa harshen fulatanci murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria